Masu kallon assalamu alaikum. A wancan sati eh, mun tattauna a ah, kan eh, wasu rukunai ah, na masu ciwon siga da suke da haɗarin samun matsaloli idan suka tinkari yin azumin eh, watan Ramadana kai tsaye ba tare da ah, tuntuɓar likitocinsu ba domin su tantance su. Mun tsaya akan zancen waɗanda suke da wasu matsaloli da ciwon siga a kwana a tashi yake haifarwa musamman ga sassa daban-daban na jiki muka kawo zancen ƙoda misali idan mutum ya kasance ciwon nasa ya riga ya lahanta ƙoda ko ya shafi ƙoda ta yadda har ya kai matakin da za a ce ana yi masa wankin jini da sauransu muka yi bayani akan cewa wannan ma idan yin tinkari yin azumi kai tsaye akwai yiwuwar samun matsalar eh, saukar siga ko sigan ya ƙasa da abin da jiki yake bukata. To banda wannan akwai eh, masu ciwon siga wanda gabanin azumi suna yawan samun sigansu yana yin ƙasa. So da yawa ana kawo su asibiti siga ya yi ƙasa har sai an eh, sa musu ruwa na glucose domin a taso da sigan ya dawo daidai. to kaga wannan ma ba ma da azumi ba kenan balle kuma a ce su tunkari yin azumi sannan kuma duk wanda yake gabanin azumi ya samu matsala ta saukar eh, siga ko siga ya ƙasa sosai ya kai matakin da har ya sumar da shi an kai shi asibiti an ƙara masa ruwa da sauransu to wannan ma akwai haɗarin samun matsaloli idan ya tunkari yin azumi kai tsaye to banda wannan kuma akwai shi kansa ciwon sigan idan ya kasance kafin azumi don abin da ake so shi ne, kafin mai ciwon siga ya tinkari yin azumi ya kasance komai nasa yana nan daidai daidai sigansa ya sauka yadda ya kamata sauran abubuwa da suka danganci eh, kamar su hawan jini ah, da sauransu su ma sun daidaitu to wannan kaga Ah, abin da ya rage masa shine ya tinkari eh, ya tuntubi likitansa domin kuma sai ya ɗora shi a kan tsari ah, da zai sa ya azumi a cikin ƙoshin lafiya to a yayin da aka ce mutum mai wannan cuta kafin ma azumin sigansa yana nan a sama koyaushe bai sauka yadda ake so ba to kaga akwai matsala domin ko idan ya tinkari yin azumi haka na farko dai a cikin matakan da ake ɗauka akwai rage magunguna saboda kamar yadda muka sani shi kansa yin azumi din na iya rage sigar saboda haka so da yawa akan duba irin magungunan da mara lafiya yake kai a rage wasu da suke da ƙarfi sosai saboda kasa assasa wancan sauka na siga da azumin da kansa yake iya haifarwa sai a rage su ko kuma a maye gurbin su da waɗanda suke ba masu ƙarfi can sosai ba to saboda haka idan ya kasance dama can kafin azumin sigan mutum bai daidaitu ba to kaga ai wannan ba rage magani ake bukata ba sai dai ma a kara. to kaga kuma wannan ba zai yi ba yayin da kuma mutum yake yin azumi kuma a lokaci guda ana so a yi rigakafin wannan matsala ta saukar siga duk da cewa kar mutane su manta shi siga a yayin da ake azumi ga mai ciwon siga banda cewa zai iya sauka zai kuma iya hawa saboda haka a yayin da dama can kafin mutum ya shiga yin azumin sigansa bai sauka ba kuma ya shiga yin azumi to lalle sigan zai iya sake hawa fiye da ma yadda yake kafin azumin to shine to wannan dai kamar yadda na faɗa su ne ƙari akan matsaloli da za su taimaka wajen tantance mai ciwon siga domin ba shi shawarar yin azumi ko akasin haka saboda haka ku tare mu a shiri na gaba inda za mu sake ɗorawa akan waɗannan rukunai da wannan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh <laughs>